الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyu ga wata ramadan hijiran manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ta'ala ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da karatunmu na tafsir mun so makaratu a cikin suratu taha mun kwana a aya ta goma sha biyu za mu ci gaba a kan ta sha uku akwai tambaya ce to karanta mu ji wa alaikum rahmatullah za ka iya insha Allah ta'ala ba a hana yin sallan nafila a gida ba sallan farali ne wajibi ka yi a masallaci amma ka yi isha'i da liman ka je gida kun yi tarawihi da iyali wannan babu laifi insha Allah ana fatan dacewa ana nufin ka karanta ka fahimci abin da ke ciki ka aiki da shi shi ake nufi halasta ga duk wanda ya yi imani da Allah da gobe kiyama ya je wajen boka babban zunubi ne wanda yake kai mutum ga shirka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata urwafan aw kahina fasaddaqahu fima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wajen boka ko mai da'awan ya san gaibu ya gaya masa ya gazgata ya yadda da abin da ya faɗa masa to wannan mutum ya yarda ya kafita barin abin da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ka kare mana imaninmu. muna maka du'a'i Allah ya baka tagari ka kuma nemi malfa daidai da kanka Allah ya gafata mata Allah ya jikanta Allah ya jikan duk iyayenmu baki da ai mafi yawa akan je inda aka fi ƙarfinka ne ka yi iya ƙoƙarinka a raina arzikinka Allah ya ba ta lafiya ya raba ta da damuwarta ya ƙarai mu da lafiya cika. bismillah malam na'am eh muna da kwamitin haɗa aure ka zo wani lokaci mu ruwan ido yake damunmu yasa sai a ce na je nan ba a bani ba na je nan ba a bani ba to ka nemi wanda tafi ƙarfinka ya za a yi a baka Har aina arzikinka akwai wanda in ka je za a yi ta tsalla ana munna to kaje nan ka ga za a baka Allah ka datar da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الله أكبر جيا Allah ta’ala ya kira annabi Musa cewa, Inni ana rabbuk, fahala ana alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa, ni ni Ubangijinka, Allah ta'ala shine ubangijin kowa da komi shine rabbul alamin saboda haka muminai na ciki kafirai na ciki mushrikai na ciki ja'irai na ciki idina ma duk suna ciki da shakiyai duk sun shiga alam ne to idan an kira shi ni ana rabbuka ni ne ubangijinka alam rabbul alamina mai kiyaye kowa mahalicin kowa mai kula da kowa mai lura da komi da komi ya gudanar bisa tsari to a yau sai aka ce wa ana khatartuka ni ne kuma na zaɓe ka duk halittar nan nawa da na ambata na bada misali Allah sai ya ce duk kuja da baya na zaɓi Musa an gane na zaɓi Musa ba ya shi a zamaninsa babu kamarsa a zamaninsa zaɓi ne daga Allah kamar yadda wata aya ta ce in nista faituka alan nasi a kan me aka zaɓe shi bi risalati wa bi kalami na mai da kai manzo zana ba ka saƙo ka kai ma bayi a bauta min da abin da ka kai masu. sannan na zaɓe ka na fifita ka na magana da kai wa kallama Allah Musa taklima Allah ya ce mun magana da annabi Musa zance ta akid ne bil masdar malaman usul suna cewa yamna'ul majaz an ƙarfafa maganar da asalin fi'ilin in kaga an haka a larabci abinda ake faɗi ake nufi ba wani abu daban ba zancen aka yi da shi ga daga fastami ilima yuha Allahu akbar fastami ka saurara ka ji lima yuha ga abinda ake maka wahayi zance ne na Allah umunni ne na Allah yi bari saurara ka je ka kwasa ka ɗauka ka naɗe ka haddace ka kiyaye ka je ka yi aiki da shi akwai darasi tarbawi damsin tarbawiyin a nan fastami'i limaza lilgina'i wal mawsiqi fawahish wal manakir la limayuha ashe Allah ya ba mu ji ni'ima ce ba an ba mu mu sha kiɗi mu sha kalangu ne ba ba an ba mu mu ji goge-goge ba kuma an mana kunni mu ji batsa ne ba bal abinda Allah yake nufi da jin mu mu ji zancensa mu saurari zancensa mu yi ƙoƙarin fahimtar zancensa mu yi aiki da abinda ya gaya mana fastami'i lima yuha la ilal a wala ilal raqisat wala ilal muganniyat bal ila wahayillahi subhanahu wa ta'ala wannan shine tarbiyya don haka jama'an musulmi akwai wata ruwaya wanda ake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya Musa, a tajiri lima hasastuka bi taklimi min bainin nas? Ƙalala, قال إني لم يتواضع إلي أحد تواضعك ko ka san dalili da na keɓance ka na magana da kai ban yi da sauran mutanen zamaninka ba ya ce ina ban sani ba ya Allah ce saboda ba wanda ya yi tawadu'u gare ni irin yadda kai tawadu'u gare ni kenan ashe duk mai nuna ya isa to Allah sai ya yi maganinsa duk mai girman kai sai Allah ya kaskantar da shi wanda ko ya mai da kanshi ba komai ba tare da Allah ya mai da shi duka sai kaga Allah ya daɗa ɗaukaka darajarsa kuma alama ce ta taƙawa inna tawadu'a min khisalil muttaqi وبه التقي إلى المعالي يرتقي أي تواضع ɗabi'u ne daga cikin ɗabi'un masu taƙawa. kuma da tawazu'u ne mai takawa yake hawa fagen da ba mai isa gare shi sai wanda ya fi shi tawadu'u jama'an musulmi shi faɗan adam ba komi ne ba amma in yana da hankali in ya dubi rayuwarsa kawai ya ishe shi misali me ya ka, ruwan halitta kayan kazanta ne in ma ya fita daga jikinka da sha'awa an ce sai kayi wankan tsarki kuma duk yadda kake son wanda kake so ko kike son wanda kike so bai iya zuba maka nashi ka kurbe Allahumma sai ashabul uqul alfasida sai wanda kwakwalwarsu ta juye ta fita dabbobi lalacewa shi yasa suke shan ruwan halittan junansu har suke wani abu da suke kiran shi aljima'ul famawi saduwa ta baki sex oral ko ko oral sex saboda hauka ka mai da kanka dabba dabba ma baya haka ni ban taba ganin jaki duk halittar da Allah ya mashi ya ɗauka ya saka a bakin jaka ya ce tsotsi ruwan halitta na ba wa ya taɓa gani a nan kun yi shiru ko ba ku taɓa ganin jakuna ba ne suna auren juna kun sha gani to amma kun taɓa ganin jaki ya saka ma jaka a baki Haraja an tabi'atihi haka za wallahi tallahi duk wanda yake kan fitira ba za ka gan shi a kan wannan aikin ba su kuma mazan haka suke lahasu ya gwaggwafe ya ta tsotsan gaban ja'ira yana lishe ido ko me yake tsotsowa oho ƙazami ƙazami ai ba banza ba jalla jalaluhu ya ce fa'atuhunna min haifu a marakumullahu baki an yi shi don menene karatun Alƙur'ani, a yi zikiri a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a yi kabarbari a yi hamdala a yi hailala ba waje ne na biyan bukata ba kuma wani abin bakin ciki wai ina aka koyo wannan ne wajen shahararrun fetsararrun anna ko ka taba ji a karatu an ce ga wani sahabi hashahu summa ku yana tarawa da iyalin shi ta baki subhanallahi kai ma ka ji wani tsigan jikinka ya tashi an ambaci manya ka taba jin wani mutumin kirki yana wannan ahir wasa ba hauka ba shi yasa ake sama masu wannan cututtuka daban-daban daban-daban har da kansan halshe da makogwaro Allah ya sawaki to fastami ilima yuha an maka wannan baiwa na ji ne ka ji abinda Allah ya ce ba tsara ba ba lalacewa ba ba aikata abinda da dabba baya aikatawa ba saboda muninsa ta'ala ya ce innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'abudni fa'abudni wa aqimis salata li dhikri innani ana Allah la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimis salata li dhikri Allahu akbar yanzu umarni za a bashi sai aka koma ga uluhiyya ni ana Allah ay al-ma'budu bi haqq wa bil haqq ni ni ne Allah abin bauta ba a bauta ma wani sai ni ji Allah la ilaha illa ana babu wani abin da zai wa yake da cancantan abauta masa Allah ya ce sai ni kai hatta Allah ya ce fa abudni ka bauta mani ni kadai walil ibadati khuliqta dan an halice ka dan ka bauta ma Allah ne duk wanda ya wayi gari bai bautan Allah ya zama ina ma dai an barinsa da haihuwarsa domin gaya da hadafin kawo shi duniya bai yi abin ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani da ɗan adam ba sai dan su bautata mani shi yasa Allah ya sahara mana duk abin da ke sama da abin da ke kan ƙasa da abin da ke ƙashin ƙasa وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه مسامو سكوني مسامو نسوة مسامو جندادي مقدمة دا إبادة لله الواحد القهار وأقم الصلاة لذكري kuma ka tsaye da sallah don wannan kalman da kake gani babban magana ce shi yasa kaga sallah ta bambanta da dukkan ibada azumi daga bana sai baɗi daga bana sai baɗi kuma in baka da lafiya an yafe zakka daga bana sai baɗi in ka da lafiya in baka da dukiya amma baka ba ka yi ba hajj sau ɗaya a rayuwa manistata a ilaihi sabila ba kowa da kowa ba wanda yake da cikakken iko ga lafiyan da za a je a yi aikin ga guzurin da za a je da wanda za a bar mai iyali in ba ka da shi haka mutu ba komai amma sallafa murtabiɗa murtabita bi hayatil mu'min ma dama hayyan matukan yana raye in ya shiga kasuwanci ana haja haja dukiya sai ka ji can an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka ije sai ka tafi in shagala shagalaka shagilun ka manta a ina kake ina ka dosa sai ka ji an ce maka hayya ala sala sai hankalinka ya dawo jikinka sai ka je kai munajati da mahalicinka wa aqimus salata li ana kiran sallan nan sai kaga wani ta can sai kaga wani ta can sai kaga wasu sun bullo nan za a nufi masallaci ko ba yi ninya ba an tuna maka Allah ko ka so ko kakka so ko ka zo ko kakka zo an dai tunasar da kai Allah sannan an zo sallan ma ana daɗa nuna maka Allah lokacin da muka zo muka tsatsaya muka yi sahu liman yana a daidaita kana ƙoƙarin ka haɗa ka faɗa ka haɗa sawu sai ka ga gwamnan ku ne ta nan sai kaga sarkin garinku ne ta nan sai kaga mai kuɗin anguwanku ne kai ne kuma sarkin talakawa au ga mai kudi yana turmutsa fuskan shi a ƙasa ga gamna ko shugaban ƙasa yana burmutsa fuskansa a ƙasa ashe dai Allah shine mai girma an tuna maka azuma na Ubangiji yau ga mu duk mun haɗu da mai ƙarfinmu da mai rauninmu da mai kuɗinmu da talakanmu da shugabanmu da wanda ake shugabantansa duk ga mu mun daidaitu ba wanda yake nuna ya isa ba wanda yake nuna ya fi wani fifiko da isa ya koma ga Allah ba tunasar da kai Allah ba wa aqimus salata li zikri sannan kalmar nan jama'a kalma ce mai nauyi aqimus salata dole ne ka yi ta a lokaci in ba ka yi haka ba baka tsai da sallah ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta annabi aka tambaye shi a sahihin hadisi ayyul a'mali afdal qala as-salatu liwaqtiha kai sallah a lokacin shi ya fi kowanne daraja cikin ayyukan da za ka yi bauta ga mahaliccinka to in bacci ya kwashe ni fa in na manta fa saboda Allah ya sa ma dan adam mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salatin aw nasiyaha fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha la kaffarata laha illa zalik imam bukhari da muslim da imam tirmidhi da abu dawud da ibn maja duk sun ruwaito wannan hadisi duk wanda ya yi bacci bai falka ba har lokacin sallah ya wuce ko ya sha'afa kwata-kwata bai yi sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafaransa ga wannan sallah da ya tuna ya yi maza-maza ya yi ba jinkiri to Allah ya yafe mashi amma da lafiyanka baka da uzuri ka jinkirta sallah to kai babban zunubi ana tsoron kada ka shiga sahun munafukai domin su ne suke jinkirta sallah har sai rana ta kusa fadawa sannan su tashi su yi kotan zakara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga aya na cewa wa'iza idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila sai su tashi cikin kasala ba karsashi ba ka ganin rashin guzarin su zai za su yi sallah amma in ana harkar duniya ya fi kowa himma ya fi kowa karsashi ya fi kowa nishadi saboda shi ba na Allah bane shi yasa aka yi masa tanajin azaba kala kala fawailil lil musallin allazina hum an salatihim sakuna bani da tsananin azaba wailun ya tabbata ga masu sakaci ga sallah magabata suka ce ba su ne waɗanda ba sa yin sallan kwata-kwata ba balil lazina yu'akhirunaha an awqatiha ana nufin masu jinkita sallah ban lokacinta ne sai sanda suka ga dama su zo su yi ta inna sa'ata inna sa'ata atiyatun kad أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى da nan za mu gane cewa mas'ala ta imani ƙaulin ne wa amalun wannan ita ce haɗuwan annabi Musa da Allah na farko wahayin farko sai aka tabbatar masa da tauhidi da aiki innani ana Allah la ilaha illa ana fa’abudni wa aqimus salata li zikri idan diyan da kai da awan imani to kai aiki bi muqtadal iman diyan da kake so kai aiki nagari to ka tabbatar akwai ingantaccen kuma imani haka suke kwana kana koran ɗayansu ɗayan sai ya zama sai a hankali inna sa'ata sai kuma ana karantar da shi al'imanu bilgaibi rukunin min arkanil iman la yatimmul iman illa bihi inna sa'ata lallai tashin alkiyama Yau yaqumun nasu li rabbil alamin ranan fitina da bala'i kenan sai wanda Allah ya ji kai haka Allah ya kira ranan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim Allah ya ce azim ya wuce tunaninka kai da ni sai ba mu misali yau mata raunaha ta bahalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara an sukara wa ma hum bi sukara walakinna azaballahi shadid aka ce ranan da zaka ga mai ciki za ta haihu ba ta san ya fita ba fitina kiyama ya hana ta taji nauyi da zafin naƙuda murdi'a mace mai tsananin son ɗanta ta shayar domin murdi'a a nan siga ce mubalaga ba ta'ud ta'anisi ba ne don ba namiji mai shayarwa a ƙa'idar larabci duk kalmar da mace kawai take ɓanta da shi to ba ka sa utta anisi a ƙarke imra'atun murdi'un shine asali murdi'un kamar yadda kakan ce imra'atun ha'id ba ha'ida ba imra'atun hamilun ba hamila ba in an sa ta'utanis ta'anis mubalaga ce matuƙa isa gaya kamar yadda akan ce ma allamun allama al'allama wanda sanin nashi ya wuce yadda kake tsammani ce to mai tsananin shayar da ɗanta saboda fitinar ƙauna za ce jifa da shi bata sani ba uwa ko ko ta kyanwa ne da ƴaƴanta ƙanana ka je ka ce za ka karya ka matse su ka ga yadda za a kwashe sai ta yaga yaga da kai duk ƙarfin nan naka kuma ka gudu in ba haka ba ka ziyarci shika amin to lallai tashin alkiyama atiyatu mai zuwa ne tana nan tafi kun ga tashin kiyama duk wasu alamomi ƙanana sun bayyana illa ma sha a rabbuka ku dubi yadda aka mai da zina ado ado ado eh ado wanda ke so ya yi zina yanzu kafin yamma sai ya yi da mata uku ko sama da haka in yana da iyawa za ka auri mace ɗaya kafin yamma ina gaya maka ku ɗanka bincike ku ji yanayin da ake ciki ko yau akwai binciken da na yi muka tattauna da wani bawan Allah ina gaya ma a kan lalatan da ke aukuwa kuma ina jawo hankalinmu wallahi mu shiga cikin nau'in tarbiyya akwai abin da malamai suke cewa muhaqaba ka bibiyi yaranka sau da ƙafa musamman mata musamman 'yan makaranta malam ana tsiya ana fitina musiba na aukuwa Allah kawai ke kare mu wallahi kakka tura ‘yarka makaranta baka ka bibiyarta na ga na ji abin da ya bani tsoro yaran musulmi hausawa duk sun zama ‘yan lesbian sai wanda Allah ya kare wannan ba ina gaya maka da ka ba ba ina gaya maka da ka ba ne bincike na yi na ce daga nau da jiyau jiyau ɗin ta abin da ban iya kaiwa ba na binciki wanda ke ciki dumu-dumu kuma bincike na ya nuna mun ‘ya'yanmu a manyan makarantu da dama wallahi wata sai ta sati biyu ba ta a hostel. kaji sai da na rantsi don haka akwai bukatan in ka tura ɗarka makaranta to ka rinka muraƙaba ka wayi gari kawai ka jira a hostel ɗinsu ka ce kana so ka ga ƴar mai ne billahi lazi in ba kai sa'a ba in kai sa'a ne ka sami tana makarantan wajen dinan dare da za ka je ka ga yanayin da take ciki za ka yi mamaki shaye-shaye kuwa da suke yi kare ba zai ci ba ba fa ina faɗi da ka ba ne ina daɗa jaddadawa don iyaye ku ankara ku faɗaka ku bi sawu mu yi tarbiyyansu kafin su je magani na farko kenan mu bibiye su mu rinka bibiyan su akwai wani matashi zai aure yarinyarsa ta tafi wanda zai aura ta tafi jami'a take-taken da yake gani bayan ta tafi jami'a sai yana tada masa hankali nan sai ya kai mata ziyara cikin dare wallahi ni da shi yake gaya mun domin ya zo yana gaya mun magana saboda damuwa ne kuma menene mafita ya ce ya je hostel bata da ya je wannan club din na dare da suke zuwa wallahi haka ya ganta da maza yadda yinda ya ganta da yanda ya ganta kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba shine damuwarsa ya zo yake ce min kaji kaji kaji abin da ya auku ina mafita kuma akwai wanda na samu bayani ta bincike suka gaya mun suke kula da fanni kaza suka rantse min da Allah cewa cikin da suke zubarwa su gangaro da shi ta toilet ɗinsu ya fita ta inda yake fita haka suke tattara ba yadda za su yi jama'an musulmi na daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi ya kaya mana zina zai yawa zina zai yawa kuma a yi shi ƙarara ba kunya ba tsoron Allah kai da ma kai magana kai ne za a shashantar a wawantar a dolantar a nuna baka san abin da kake yi ba kuma yanzu mace ce za ka ganta da ɗan guntun wando tsirara in baka kauce ba billahi lazi sai dai ku haɗa gaba da gaba ga halittanta a waje ko in kula wai wata ta taka matar aure shi yasa na ce akwai bukatan muraqaba ka rinka bibiyan abinda Allah ya baka kiwo kuma kai ta du'a'i ka kuma kula da tarbiyya Ko an fusa kuma a halikun nara wannan kalman da nake faɗi waɗanda suka sani sun sani balantana waɗanda suka yi fuskanci abin gaba da gaba ko suke cikin aiki a irin wannan yanayin A Kadu uksiha Allah ya ce ina gab da na ɓoye ta ma'ana alamomin ma da za a bayyana ƙiyamar ta kusa ina gab da na ɓoye duk kowa yi abin da yake so za kulle nafsin bima tsa domin a yi sakamako ma kowace rai da abin da ta aikata domin imani ne Bilgai. akwai kiyama akwai nushur akwai hisab akwai jaza akwai janna akwai na ba sai an fito maka da shi an ce gashi ba in ka yadda da Allah ka yi abin da ya ce don ya kare kabarin wannan bala'i in baka yadda da Allah ba saɓanka da takadarancinka ba zai tauye komi a mulkin Allah ba la tanfa'uhu ta'atu muti'in wa la tadurruhu ma'asiyatu asin jalla jalaluhu ko kayi ko kakkayi ko kaji ko kakkaji ko ka yadda ko kakka yadda in ka yadda ka ji ka kiyaye li salihi nafsika kai za ka amfana kai za ka ci gajiya kai za ka tsira duniya da kiyama in kuma kai ma ɗan gaba dai gaba dai ne to hayya bina akwai ranar ƙin dillanci subhanahu wa ta'ala ya ce mu annabi musa kenan yanzu ka zama annabi duk abin da za ka yi ka san akwai ranar hisabi inna sa'ata tiya akadu siha na ba da alamomi alamomin ma da zan hana in boye dan wanda yayi imani bil ya bauta mun da gaskiya bisa cancanta wanda kuma sai ture zabo kwashe kwai ne to ya je duk abin da yake so ka san mutane mafiya yawan mu mun fi yadda mun fi imani da abin da za a yi yanzu a biya yanzu shi ka ga ba ma wasa a wajen neman duniya ba ma sakaci Allahumma ja'alna minal ladhina yu'minuna bil ghaibi ci gaba فلا يصدنك عنها واتبع هواه فتردى To, wani abu da na manta ya kamata in faɗi a kan wancan bayani da na yi, jama'an musulmi mu tashi tsaye. Kwanan baya na yi maganan a zariya akwai inda ake ɗinke gaban mazinata in za su yi aure, ko ban yi ba? To, na sake bincike yanzu na samo wani bayani na fitina kuma. A zariya a zariyan nan namu binnin nan da kewaye da kaji ana cewa ba mu tsallake shi ba yanzu an samu wani ya buɗe wajen shebin na mata eh aske gashin gaba na mata yake musu to abi a hankali a yi bincike na so ma jin wannan akwai mai mamata askin gaba kuma tsakanin cikin gari da wajen garin nan aka ce mun yake ina za mu fa'aina ta zahabuna mm Eh, <laughs> sa hula koko sai mun fito da magana ne eh, kinaya ba ta isa ah, shin da ka ji aha toto menene ma ba zai daure ba tun da ya daure imani ya kasa motsi askin halittansu da annabi ya ce ka a kwana arba'in sai an aske kasan an daɗe da yin masu lalle maza sun daɗe suna ma mata kwalliya su yi foundation su shafa kaza da kaza har a kai ga matsayin da za su yi masu foda duk maza sun daɗe suna wannan ga mata maza sun daɗe suna gyaran gashi to yanzu an yi ƙasa kwata-kwata malan Allah na son mu Allah na son mu amma barnan da ake yi da Allah na fushi da mu nan take kamar yadda ya yi da al'ummomin da suka gabace mu malam da ba mai motsi a doron ƙasa wai zariya kenan to ina kuma ka halba kaduna ina ka da abuja inda aka kama mata suna ta rawa sintir zindir tindir da rashin kunya suka fito a rediyo suna dan me za a yancin su saboda ba hukunci har lauyoyi na fitowa za su kare masu haƙƙi duk inda za a ba ku ji ba ku karanta ba ga nan a jaridu kafafen gidajen rediyo musamman na ƙasan waje duk sun sa muryoyinsu da na lauyoyin da na su ‘yan iskan duk an sa sai ka ji tana cewa ai ‘yan sandan ma da suka kama mu sun tattaba mana nono sun to don an taba nonon ‘yan iska mai na amfani shi rawa fa take zindin haihuwa uwata wannan wawanzu tana waye sun ci mutuncin mu sun karya mana yancin mu hannonan mu suna taba ai da ma sun yanke ne اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا سبحانه وتعالى نعم an rushe gidan an nan take to haka ake son hukuma ta yi aiki nan take saboda me duk lokacin da aka fita hankan addini mai masu faɗa a ji suka ce ku yi abin da kuke so wallahi bala'i ya faɗa ma al'umma bala'i ya faɗa ma al'umma domin in mutum bai da alwazi dini to kuma sai a samu azzajirul hukumi in mutum bai da imanin da zai hana shi ɓanna to a samu kuma hukumar da za ta tsawata ma ɓanna sai a ji sauƙi sai a ji sauƙi amma ka yi tsiya a maka tafi ka yi shegantaka a maka guda to Allah da wuya ya kyale mu fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha kada ka yadda wanda bai imani da kiyama ba ya hana ka isa gare ta da imani mai cikakken da zuciya mai cike da imani domin abinda za ka lura da wata fitina duk lalatacce yakan iya iyawansa ya jawo nagari ya zama lalatacce haka suke waddu law tudhinu fayudhinuna so suke kaɗan kankata kabisu sai su ce su ma sun zama naka amma in ka tsaya tsab Allah ya azurta ka da listiqama to ba za ku taba shiri ba za ku taba shiri ba don haka kada ka yadda da wata kalma ko wani nuni ko wani rayuwar duniya ko wani abu mai kama da wannan domin hanyoyin da suke sududin da yawa da dukiya ce da mulki ce da mulki ne da wani abu ne wanda yake kai kake so a rayuwa sai yayi amfani da wannan dama ya raba ka da Allah to kakka yadda fala yasiddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu shi bai imani da ita ba bai imani akwai kiyama ba bai imani da hisabi ba don haka yake abinda da yake so ya bi son zuciyarsa kuma innal hawa la huwa hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani malamai suka ce ma an kira ta hawa li'annaha tahawi bi sahibiha ila dhull wal aqar thumma ila azabillah domin hawa takan sulmiyo da mai ita ne daga izza zuwa kaskanci daga girma zuwa walakanci ka lura komin kudin mutum komin mulkin shi in sana'arsa neman mata wallahi wata rana zaka ga wata malfaɗaɗɗiya shurariya kaman dunkulan fura mai fuska kaman an gasa leda ba ina nufin in aibanta ta bane ina nufin in nuna muku a matsayinta da matsayinsa shine hoton da nake son na bayan amma sai ka ji tana walakanta shi tana zage shi kuma wallahi ba yadda zai yi masu ji su yi ta mamaki yallaɓai ne ba ina yallaɓai bunsurinku ne ɗan akuyanku shi yasa aka yi mashi haka da ya kama girmansa ya kama mutuncinsa ya tsare sharafin da Allah ya yi masa in ta gan shi tsoro za ta ji firgita za ta yi to amma Allah ya karnama shi sai ya walakanta kansa sai Allah ya daɗa walakantar da shi fatar da sai ya hallaka saboda ya fi son zuciya kuma son zuciya in mutum ya ce zai bi tana iya mai da wanda ke binta mahalit abin bauta ya bauta mata shi yasa Allah ya ce a menene an aita ta ittakhadha ilahahu hawa fa adallahu Allahu ala ilmin da ilimin da komai da wayewar da komai in dai za a bi san zuciya to akwai halaka Allah ka kare mu to an gama bashi umarni yanzu kuma saboda cikan kauna da jin daɗi Allah zai yi hira da annabi Musa eh hira ne yanzu kayi nan wa ma tilka bi yaminika ya Musa subhanahu ta'ala sai ya tambayi annabi Musa wa huwa a'lamu ma fi yadihi wa ma tilka bi yaminika ya Musa me kake rike da shi a hannunka na dama Musa kun ji ko a hannun dama saboda ita dama sharafi gare ta duk wani aikin alkhairi ana so ka yi shi da dama ne duk wani aikin ƙazanta wanda ba makawa ka yi shi da hagu da hagu shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul tayamun fil umuri kulliha a duk al'amuransa yana so ya soma da dama in ka ɗebe ɗan kaɗan daga ciki wanda kila akwai nau'i na shi'umci kamar shiga ban ɗaki kamar fita masallaci ya ka fita daga wajen rahama ne sai ka so fita da hagu amma cinka shanka sa takalminka sa tufanka ko riga za ka sa ka soma tura hannun dama ko wando ne ka tura kafar dama ko takalmi ne ka tura kafar dama in za ka ci ba a ci ba a sha sai da dama ko kwada kosai ka aje kofin ti ka bantari biredi da dama ka sa a baki ka ɗauki kofi ka kwamba in ba ka son a ce ka yi ƙwauyanci in ko ba haka ba a je kofin a ƙasa yagi burodin tsoma da ka zama ɗan ƙauyen lahira ai gara ka zama ɗan ƙauyen duniya don ka ci ribar lahira to amma abin mamaki za ka ga mutanenmu manya wanda kake ganin kamar ya mallaki hankalin shi kamar yana da ilimi ana taro cikin taro dare da a hagu kofin ti a dama bul fum ka rasa ina dalili ko dan maraya ai yayi bayani ko in ya sa ah, in ya zo zai ci da hannun dama sai a buge hannun a ce uwarka <laughs> ce baka gaje haka ba baka gada ba wannan kuma haka annabi ya ce mana lokacin da zai ci abinci da yaro yaron nan ya sa hannun dama hagu bai bismillah ba kuma yana cin ko ina ce ya gulam laha wa ya bi yaminika wa kul mimma yalik samari a ambaci Allah in za a ci abinci sammin eh, sammillah bismillah sannan wa kulbi bi yaminik ka ci da hannunka na dama sannan wa kul ma yalik ka ci gabanka wani sai ka gadi ya fafe tsakiya annabi ya ce albarkan abinci na sauka a tsakiya ne fakulu min hafatai in za ku ci ku ci gefen abincin ne ba tsakiya ba sallallahu alaihi wasallam to an tambayi annabi Musa menene ke hannun nan naka na dama me yace qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ganami hmm. wa ahushu biha قال هي أفايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فجاء أن يسأله ما هي هذه المآرب والحاجات قال النبي موسى سي أنسى هي wannan da kake ganinta asaya sanda ta ce itinabi wa ma tilka bi yaminika ya Musa asan halas an sa ta fita ɗari bisa ɗari me hannun kake rike da shi a hannunka na dama sanda ce sai da ya ce ka ganta ɗin nan sanda ta ce wai ma da mai zai ambaci sandan sai da ya daɗa ja tsawaita magana ba a tambaye shi bayanin me kake da ita ba ce atawakkau alaiha nakan dogara a kanta ko na tsaya ko ina tafiya ina dogara abina eh ka ganta har dogara ta nake a tsaye ko a tafiya ba a nemi wannan bayanin ba amma da wa yake magana Allahu jalla jalaluhu dan haka dole ya so a tsauki lokaci bari in ja da tsawo don a ce na yi awa kaza ko minti kaza muna tattaunawa da rabbul izzati wal jala wa ahushu biha ala ganani kuma da wannan sandar dai idan rani ya rani ina kiwo ba abinci to nakan hau kan itaciya in ta kakkabo musu ganye da ita in ta kakkabo musu ganye da ita suna ci a'a an nemi wannan bayani a saboda da da wa yake magana bi rabbil izzati wal jalal bi rabbil izzati wal jalal sai ce waliya min fiha ma'arib ukhra sandan nan ina da wasu bukatu da ayyuka daban-daban daban-daban da nake yi da wannan sandan wato ya ga dai maganan tai tsawo tai tsawo bari ya nemi daman da za a buɗe ƙofa ya shimfiɗa zance mai tsawo so yake a ce to kaman me da me ka sha bayani da yake jalla jalaluhu biyan da ka so ka nuna muhimmancin abu in ya so sai ya nuna maka shi abun shi ba komai ne ba dan kai din ma abun shi ba kowa ne ba ba komai ne ba balantana yar saddanka kuma sanda yana daga cikin sunnan annabawa shi yasa da yawa zaka karanta hadisai sai ka ji an ce annabi zai bai ban daki cikin sahabi mai masa hidima ya rike mashi yar sandansa da yar salkanuwa ko an zo makabarta da yar sandansa yana cakala ƙasa ko wani abu mai kama da wannan sunna ce ta annabawa shi yasa ga yan uwan mu filani akwai bin sunna da sun sani eh ba ka zaka ganshi da wando rabin kwauri zaka shi da sanda za ka gan shi da madubi saboda duk sunan annabi ne annabi yakan yawan duba madubi eh? shehu usman dan bodiyo ma yi wannan maganar annabi yana yawan duba madubi in ya duba ya ga fuskan shi ya ba shi sha'awa sai ya ce allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi ya allah ka kyautata ɗabi'una kaman yadda ka kyautata halitta ta. ta'ala ya ce mene kala alqiha ya musa duk ma'anan nan da fa'idojin nan da annabi Musa ya faɗi ta sandansa kala alkiha ya Musa sai Allah ya ce yadda ita Musa yadda sandan nan yadda ita to daga nan za ka san baka cewa menene hikima in Allah ya ce in dai ya tabbata Allah ya ce sai ka kama aiki ko ka gane ko baka gane ba idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka cewa menene hikima in gano sannan nayi a matsayinka mai imani sai aiki kawai madaman ya inganta daga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha duk fa'idan nan da amfanin nan da tsawon sabon nan da ya yi da sandarsa Allah ya ce kai yadda ita yadda ita nan take me ya auku فألقيها فإذا هي حية تسعى annabi Musa موسى بدون جدال sai yadda sandar kawai umarni ne daga Allah duk amfanin da take min umarnin Allah shi ne, fa'ida ta shine amfani na in bi umarnin Allah to kai yanzu zakka aka ce ɗaya bisa arba'in na dukiyanka kana kyashi ba za ka bi umarnin Allah ba sai Allah ya bakka da dukiyar ta zama maka alaƙa kai kai baka ci ba baka ba mai ci ya ci ba gara da zago sai su ci ba iyakanta kenan ba ka mutu ka bar shi kowace kwandala a tambaye ka ina ka samu ta ka tsara haƙƙin ta ka fidda haƙƙin Allah yaya ka kashe ta ka yi taimako ka sadar da zumunta ya kai da ita duk wannan tambayoyin ɗaya bayan ɗaya in ka ci wannan to in baka ci wannan fa akwai magana ta ina ka samu ta halal ka ci ta halal ka samu ka tsare haƙƙin dukiyar ka tsare ka ci wannan jarabawan sai ta uku wanda shi ita ma in ka ci sai a raba ka da wutar jahannama ta ina ka kashe duk wannan tarkibin idan ka kashe ba ta hanyar da Allah ya ce ba za ka sha wuta da zakkan da kuma halal ɗin da ka yi da komai a misali zan ba mu kulwa akwai wasu daga cikin ‘yan uwanmu za su hau dutse su ma dutse nakiya ya ɓanɓaro su ɗauki guduma su yi ta bugun shi in ka taɓa hannun nan nasu sai ka ji kaman ba hannu ba su yi gutsu-gutsi da shi har akwai wake ma a dutsen wani a yi shi ƙanana-ƙanana wasu a yi su madaidaita wasu su fasa su kan kura duk akwai waɗannan amma wani lokaci wani wanda Allah bai ba shi shari'a ba duk wahalan nan a fara na tsaka yake fantsar komin zafi kuma akan dutse dutse ya tsauki zafi kuma fasa dutse yake da hannu amma in aka zo aka yi tifa guda ya ƙulla kuɗin sai ya je gidan karuwa don girman Allah in kana neman wanda ya nemo ta halal wannan in dai baka ce yana gaba-gaba ba aiko ba za ka sa shi a baya ba to amma wajen baddawa ya faɗi ya faɗi shi ya sa mu kula sosai ayar da take cewa sun malatus alunna yau mai izin anin na'imi babban magana ce fa'alƙaha ya ji to to shi kenan gayi nan an ce yadda sandar yayan Ma shi a wannan aya ta ashirin don mu ɗan ƙara bayanin da ya dace insha Allah akwai kuma abin da ya kamata mu faɗi a nan ɗin ma duk da dai muna cewa mu yi ƙoƙarin taƙaitawa don ƙisar ta fito mu manna ta da waccan aya ta farko ko ta biyu ma an zarna alaikal ƙur'ana hmm. Allah ka datar da mu akwai wani bawan Allah yana cewa assalamu alaikum zuwa ga liman ga alkur'ani nan ina son a yi ma na addu'ar da niyyar Allah ya kai ladan kabarinsu ya sa suna aljanna sunayensu malam sidi bamali malama maryam na gode daga iyalansu ko iyalinsu to gashi muna muku addu'a kamar yadda kuka nema iyayen nan naku Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da su a gidan aljannan firdausi dukkan ayyukansu na alkhairi Allah ya an san masu inda suka yi kuskure Allah ya yafe masu da su da mu duka Allah ya sa gobe kiyama alkur'ani ya cece mu